dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka tsakanin dan adam Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International RFI. Tsakanin A makon jiya, hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS ta ce an samu sauƙin matsalar hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar da aƙalla kashi goma da ɗigo uku. Cikin sanarwar ta fitar a talatar wancan makon, wato 18 ga watan Fabrairun da muke. Hukumar ta NBS ta ce hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya sauka ne zuwa kashi 24.4. a watan janairun shekarar nan saɓanin kashi 34.8 da aka gani a watan Disambar shekarar bara ta 2024. Wannan shine batun da shirin kasuwa a kai muke dole zai tattauna a kai. Nura Ado Suleiman ne mai gabatarwa. To kamar yadda aka ji da fari, a wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan yadda ake ƙara samun saukar farashin kayan masarufi a sassan Najeriya. Bayanai da muka tattaro na nuni da cewa yawancin kayayyakin da farashinsu ya sauka na amfanin gona ne da kuma na kamfanonin kasashen waje yayin da wasu rahotanni ke cewa har yanzu ana dakon ganin samun saukin farashin kayayyakin da kamfanonin cikin gida ke sarrafawa To a Najeriya kusan kowace shekara irin wannan lokaci da ake tunkarar azumin watan Ramadan akan fuskanci hauhawar farashin kayayyakin masarufi sai dai a wannan lokaci a iya cewa an samu sauyi la'akari da sauƙin da aka fara samu wasu magidanta da suka shaida hakan sun yi mana ƙarin bayani. sunana ahmad suleiman daga nan hoto da kano alhamdulillahi kayan abinci ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa allah duba da yanayin abubuwan da suke faruwa gabanin azumi za ku ga kaya sun tashi to kuma alhamdulillah a wannan lokacin kayan abinci suna ta sauka saura irin su man gyada haka su ne dai suka rage su dan fara sauka amma duk wani kayan abinci gaskiya alhamdulillah sun sauka sosai sosai sunana muhammad abubuwan kayan masurufi sun so sauka. gabatar wannan wata na mai albarka wata na Ramadan wannan karan alhamdulillah za mu ce sai dai mu gode wa Allah saboda ah, yadda kayayyakin masarufi suka fara ah, sakkowa daidai gwargwado haka kamar shinkafa haka da wake gero masara haka wanda duk suna daga cikin basics da ake bukata wajen azumi. To a nasu bangaren 'yan kasuwa na danganta saukar farashin kayayyakin ne da fara aikin matatar mai ta dangote da kuma yadda naira Najeriya ke ci gaba da samun ta tagomashi. comrade ibrahim Manchus, babban sakataren kasuwar singa da ke jihar kano a tarayyar najeriya ya ce babu shakka kayakin masarufin sun sauka akwai abubuwa guda biyu wanda muke kallon kamar shi ne ya sa kayan yake sauka farashinsu ba tare da ana samun ƙari ba na farko dai kamar yadda kowa ya sani akwai maganar dala ita kanta dala tana sauka ita kuma saukarta kusan ya ta'allaka ne a yanayin harshashen da muka yi ko kuma masana suke ganin cewa samar da matatan man fetur ta hanshakin ɗan kasuwan nan wato alhaji aliko dangote fara aikinta ya taimaka wajen rage buƙatar dala da ake yi nemanta domin siyo da tataccen mai na waje abu na biyu lokacin da mai girma a shugaban ƙasa alhaji bola ahmad tinubu ya shigo ya ɗan yi wani abu da ake kira weba na kan cewa an ɗan ɗan kau da kai ta shigo da kayayyakin da ake kallon su contraband ne wanda hukumar custom ta hana shigo da su to an ɗan yi ɗauke ido kaɗan a kai kuma suna ɗan shigowa wanda kowa ya sani a cikin kasuwa zaka ga akwai a maganar su taliyoyin waje da suke tsallakowa tun daga turkiya wata daga italy wata daga egypt wata ma daga libya so da haka wannan shigowar kayan da aka dan ɗauke kai su kansu sun taimaka wajen rage tsadar kaya da ake ta samu a cikin gida a najeriya Masu sauraro kuna tare da shirin kasuwa a kai miki dole daga sashen Hausa na RFI. Za kuma iya sauraron wannan shiri idan aka bi adireshin shafinmu na yanar gizo kan hausa.rfi.fr ko kuma ha.rfi.fr. Ana kuma yi amfani da manhajar mu ta RFI Pure Radio. To wani batu da ke ɗaura kan 'yan najeriya da dama shine yadda dukkanin kayayyaki suka fara sauka amma banda waɗanda ake sarrafawa a kamfanonin cikin gida najeriya abu muhammad usman manajan tallace-tallace ne na kamfanin guarantee rice a najeriya ya ce yawaitar matsalolin da suke fuskanta da suka hada da rashin wadatacciyar wutar lantarki da matsalar sufuri da sauransu ne ke mayar musu da hannun agogo baya idan ka duba kasashen nan na waje idan suka tashi za su yi production ɗinsu kan wutan nepa suke 24 hours ba wani maganar cewa awa kaza an yi da wutan nepa awa kaza diesel aka tayar da inji aka yi production a'a ba haka bane kaga kwantin da ba a ɗauko maganar diesel ba dole ne kayi sauki abu na uku a can za ka ga kamfanonin da suke sarrafa kayayyaki a kasashen waje suna da yawan da ba za a ce wai irin kaya suna yankewa a kasuwanninsu na can ba kuma a haka za su samu excess na kaya da har za su iya exporting ɗinsu a tafi wasu kasashen da wannan kaya sannan idan ka dawo nan kuma ƙasar nan tamu ta Najeriya abu na farko da yake faruwa shine mu a nan muna da ƙarancin kamfanonin sarrafa ita shinkafa ɗin nan idan ka tattara duk kamfanonin da ake da su ba sa iya samar da shinkafa shinkafar da za ta wadatar da mutanen kin Najeriya din nan. Tunda kuma kayan ba su da yawa a cikin kasuwa, to dole ne dole ne kayan nan su yi tsada. Abu na biyu shine kamfanonin nan na shinkafa da kake ganin su suna yin production din da ba sa iya samun wannan raw material din da suke so a cikin kasuwa. Abin da nake nufi shine ba a iya noma musu shinkafar da za ta ishe su su sarrafa ta a kamfanoninsu. Abu na uku da za ka duba lallai-lallai. mu a nan ƙasar mu ta Najeriya wallahi ba ma production akan wutan nefa in ma ka ce za ka yi production akan wutan nefa to lalata maka injinan ka wutan nan za ta yi ta yi saboda kana inji yana cikin yi an kawo wuta an tsai da shi an ta kai inji doga shi akan wuta sannan a kunna shi sannan ya ci gaba To a nasu bangaren masana tattalin arziki na ganin farfaɗowar darajar naira ce akan dala ya janyo wannan ci gaba ko da yake suna ganin har yanzu fa akwai saurari na aka ba ga bayanin dr isa abdullahi masanin tattalin arziki a najeriya idan kai la'akari da abubuwan da ke faruwa kwanakin nan zaka ga a naira tana ƙara ƙarfi kullum a kasuwa akwai ranar da kwana ɗaya biyu kawai sai da ta ƙara daraja da wajen naira arba'in da biyar to kaga wannan sauƙi ne wanda a duk abin da za a saya daga waje don mafi yawan abin da muke sarrafawa ko muke amfani da shi a najeriya daga waje ake kawowa dole farashin abin ya yi sauƙi? kuma akasari kamar yadda muke bayani abubuwa na duniya da, da tattalin arzikin ƙasa da na ƙasa da ƙasa ana gwada shi da darajar zinari ne a duniya wato gold cover to idan a yau ba da zinari ake amfani kai tsaye ba zinarin kansa sai da ya koma jikin dala saboda haka ko abu ba daga ƙasar waje ake shigowa da shi ba idan dala ta karu zai karu idan dala ta ragu zai ragu biyu hasashe da kuma bincike da ya nuna cewa a damunar da ta wuce an samu noma ya karu da yawa a cikin najeriya saboda yawan tsadar abinci da ke karuwa saboda haka an samu bunƙasar noma mai yawa a cikin najeriya yanzu Ɗorewar wannan a sauki na farashi da aka samu ba dahir ba ne amma abin da muke fata ne mu samu yana iya ɗorewa idan hukuma ta sa ido sosai akan tattalin arzikin nan ni ban ga dalili za a ce wai kasar najeriya mun ɗauki jari hujja ɗari bisa ɗari ba ruwan hukuma da abin da ke faruwa da tattalin arziki ba kamar yadda yanzu ta shigo da abinci ta karya farashin to duk lokacin da aka ga abinci yana nema ya kere karfin mai karamin hali dole hukuma ta sa hannu kasashe ma da suka ci gaban ni ban ga kasar da ba ta tallafa wa talakawan ta babu wannan kasar saboda haka dole ne gwamnati ta rinka sa ido tana kuma a sa hannu ta rage karfin waɗanda suke nema su ci da gumin talakawa sabon aure Tuma sauraro da wannan bayani na Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki a Najeriya, shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon yake karkarewa sai kuma a tara a mako na gaba domin tattaunawa akan wani muhimmin batun amma kafin nan a madadin abokin aiki abdulkadir haladu kiyawa da sauran waɗanda aka jimriyoyinsu nura ado suleiman da na gabatar da shirin daga sashen hausa na radio france international rfi ke wa masu sauraro fatan alkhairi